ila asadiha wayanda suke sake dawowa zuwa jikinsu wa biqaati al al ajsad al multaimati bi uruqiha kuma Allah ina roƙonka bisa da'ar da jikuna suke maka wannan jikunan da suke a haɗe da jijiyoyinsu da gabansu kai salati ga annabi kaza kaza ya roƙi wasu abubuwa wannan har roƙi Allah da wasu abubuwa wanda watakila haka nan ba za ka iya ganowa ba in ba ka yi tunani ba za ka ga as'aluka ya ubangiji ina roƙonka bi ta'atil arwahi saboda da'ar rayuka wa bi ta'atil ajsadi da kuma da'ar jikkuna wanda wannan bai zo a shari'a cewa ana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da irin wannan abubuwa kamar babi ne na tawassali mun sani kuma tawassali baya halatta sai da abubuwan da shari'a ta zo da su bisa istiqsa'i na malamai kuma sun gane abu ko dai tawassuli da sunan Allah ko sa kamar yadda ya faɗa wallahi asma'ul husna ruhu biha ko tawassuli da aikinka ba za ka zo haka kawai kai kai tawassuli da aikin wani maka ce Allah ga wani nan wani da yake maka kaza ni kuma Allah kai maka kaza mun kere wa babun da chop ina kura da shan bugu gardi da kafa kuɗi sai dai kai ma kai wa Allah lokacin da makawo ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasu lallahi ina fama da ciwon ido kamar da hadisin yake cikin musnad sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa in ka so in maka addu'a in kuma ka so kai hakuri hakurin ya fiye ce a ina fama da ciwon ido abin addu'a kaga ya zo ya tawassuli da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce to yi alwala sai yi alwala yana fira a tsari mai ta abin da na faɗa sai manzon Allah ya roki Allah yayi tawassuli da Allah subhanahu wata'ala ya sa wani mutum yayi tawassuli da addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai Allah ya warkar da shi wannan kaga ne tawassuli mashru sai tawassuli na uku shi ne mutum ya tawassuli da addu'ar mutum na gari na biyu da ya tawassuli da addu'ar aiki na gari naka da kai kamar yadda muka sani a hadisin mutum uku wanda suka shiga cikin kogo ko wanda ya fito ya tawassuli da aikin da ya aikata amma ka zo ka ce bi as'aluka bi ta'atil a bi ta'atil arwahi والراجعة إلى أجساد أو بقاءة الأجساد الملتزمة في حقوقها wannan kamar tawassuli ne da bid'a shi yasa islam saboda a getta wannan sai wallafa littafi alqa'idatul jalila tun tawassul wal wasila wanda an ina jin an karanta da ita a garin ko Allah ya ji kan datta ba dan ya rasu ba ya karanta da ita karatu na nutsuwa sosai kuma karatu na fa'ida wanda duk wanda ki saurara zai fa'idantu da babban malami da ɗalibin ilimi da ɗan tsakiya kai hatta a wani ma'an suka ji saboda da hausa ake za su fahimci inda aka sa <clears throat> Allah ya ci kansu da rahama to wannan shi yasa aka tsani ibnu taymiya wai wani ya ce mun wai da Allah shi abin da yake so so yake a kawo masa wani malami kafin ibnu taymiya ibnu taymiya ya rasu shekara ta 628 wanda ya fara magana a kan cewa ba za a yi tawassuli ba sai da wayan abubuwan guda wai shi ya duba da gani wani ciki ina jin ah, kai yanzu za a ce ka kawo wani malami kafin ibnu taymiya da ya ce ana yin tawassuli da abin da ba wayan guda kuma tunda wannan shine asali a cikin alkitabu wa sunna farko kundin mu alqur'ani alqur'ani babu inda ya zo da cewa gashi an yi tawassuli da wani abu wanda zaka ga magana ce sariha babu sai dai a kawo maka wani abu wanda ya tamil wa ya tamil tayin mutayin kawai misali ƙalar lalina galabu ala amrihim lanattakhidan na alaihim masjidan yanzu sai a dinga tausi kaga sai dai kai ka ƙara ƙara shi kuma annasu idza tadarraqa alaihim ihtimal batala bihi al-istidlal nasti da ya zanto ihtimali ya shige shi to za ka fi hujja da shi a take yake kuma ma ya tabbata wannan sai zama shar'u man qablana ne shi kuma shar'u man qablana laysa shar'an lana illa ma wafaqa shar'ana in ba ka da an to shikenan mutum ya iya samun wanda za su kwaba masa mutum mutum su kera masa tunda annabi Sulaiman ba ana masa ولسليمان الريح غدوها شهر ورواها شهر ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال اوبني معه والطير والنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواها شهر وأسألنا له عين القدر من الجن من يعملون بين يديه بإذن ربي ومن يزيغ ومن يزيغ, ومن يزيغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل تماثيل جنب تمثال har da mutum mutumi suke masa a lokacin ya halatta amma a wannan shari'ar bai halatta ba wallahu ta'ala to sannan sai abu na gaba yake cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada ma ahata bihi ilmika wa ahsahu kitabuka wa shahidat bihi malaikatuka dai ta yi har zuwa inda ya ce a maimaita su kun ga wajen ko ya ce Allah kai salati ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da ahalinsa gwargwadon wannan yana da wahalar ganewa saboda shi a haka yake da hannu aka rubuta shi ba shi da lambobin da za ka iya fahimta dai ba ka saba da shi shi yasa kila wasu suke shan kuke shan wahala kun gano yanko na'am na'am sannan ko a ma a haɗa har to wannan malamai suna cewa adada ma a haɗa bihi ilmuka gwargwadon yadda ilminka ya kai ya kewayo sannan rubutunka ya tattaro mala'ikunka suka shaida abubuwa ne masu yau wanda shi ma akwai nau'i na amfani da kalmomi da yawa da tsawaita numfashi wanda kuma da a ce akwai falala a cikin amfani da irin waannan kalmomin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya koya sai dai wannan baya cikin abin da kai tsaye saba wa shari'a bi zati sai dai kawai a ce khilaful aula ne wanda idan dai kana son birgewa ko a yanayi na magana ko a waka idan ka yi ba za a ce maka dan me kai ba kamar yadda na gaya muku dama akwai abubuwan da gwanda da ba a yi su ba da yin su da rashin yin su kusan da ta yi akwai abin da kuma gaba ɗaya bai halatta a yi ba ne akwai kuma abin da na gaya muku cewa abu ne na gwaninta da ya kamata ma a ce idan da ba dan sharuɗa da aka sanya wa littafin da la'il ba da ya kamata kowa ma ya yi to amma idan ya zato an kirkiri sharaɗi an haɗa da abu misali an ce wanda ya zai samu abin da yake so to wannan ba ana buƙatar dalili ko falzam qira'ataha tanal ma tabtaghi wannan kaga sai ana neman dare in ba da haka ba sai a ce to abubuwan suna da kyau to sai abu na gaba yana cewa Allahumma eh, wa as'aluka bi hurmati ash-shahr al-haram wal balad al-haram wal mash'ar al-haram wa وقبر نبيك عليه الصلاة والسلام أن تهب لي من الخير ما لا يعلم علمه إلا أنت أنت نوينكو yace Allah ina roƙonka da dan alfarmar wata wata mai alfarma wataƙila shine watan zulhijja wa illa watanni masu alfarma guda hudu ne Allah ina neman ina roƙonka da ina haɗa ka da garin Allah mai alfarma maka kenan Allah ina ne ina roƙonka da wani waje da ake ibada mai alfarma shine wajen arfa kuma Allah ina roƙonka da kabarin annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to wannan kaga shi ma yana ɗaya daga cikin tawassuli na bid'a wanda bai halatta ba sannan sai kuma abu na gaba irin wannan wannan mun yi bayanin sa a baya cewa bai halatta a roƙi Allah a haɗa shi da wani abu ba in ba abin da ya ne wani kwanakin baya a cikin maganganunsa da yake soki guruzu yake zagin ahalin sunnati wal jama'a waya ce su ai idara in ka ce musu dan annabi in ka ba ko ko ko in ka ba ɗan idara ka ce masa na baka dan annabi ba zai karɓa ba wai saboda shi bai yadda da ce dan annabi ba baya san annabi a kun ji duka wannan maganganun an yayyada a cikin masu da Allah wannan haka ne jama'a ku dai aiki da Allah eh, kai wannan ƙarya ne abin da yake so ya ce shine mu bin yadda idan za ka roƙa ka roƙa dan Allah ka haɗa da kowa ba saboda abinda manzon Allah sallallahu alaihi ya tarbiyantar da mu shine in za ka roƙa ka roƙa da Allah to aka ce ka roƙa da Allah manzon Allah sallallahu alaihi zai yi tawalu ne ya ki faɗa mana abin da yake shari'a ne misali sai ce ai annabi to da kansa ya wuce ku roƙa da ni ai yayi da yi tawalu ba to sai manzon Allah ya yi tawalu ya koya sako ai manzon Allah sallallahu alaihi ya haifi kansa inda yabo ya kama Allah ya saukar da qur'ani wa innaka la'ala khuluqin azim akwai yaban da yafi wannan manzo Allah ya isar wa rafa'na laka dhikrak manzo Allah ya faɗi isar alam nashrah laka sadrak manzo Allah sallallahu alaihi ya isar laqad ja'akum rasulun min anfusikum manzo Allah ya isar annabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim duka wa'annan الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا تك يا إسحاق kuma yazo ce ana sayyidu walad adama ana sayyidu walad adama wala fakhr sannan yace ana khiyaru min khiyarin min khiyarin min khiyar duka wannan ba yabo bane Allah ne ya umarce shi isar kuma ya isa. amma batun wai ga wani abu da ya kamata manzon Allah ya ki faɗa wai saboda ya san za ku faɗa wannan ƙarya ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da haka ba ce wanda ya ce a bani dan manzon Allah ya yi shirka shirka da tabbatar da shi daga musulunci amma ya yi bida'a a wajen tawassuli kuma ita bida'a na iya bata wa mutum aikinsa amma idan mutum ya tuba ko wani aiki in Allah ya ga dama sai ya kankare masa ya kuma karbe shi domin Allah shi ke karba ba mu ke karba wannan shi ne gyaran da za yi masa idan bai gane ba na duka shi ai abin muke cewa bai halatta ba واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وتقيل تسيك تمنتو واتقوا الله الذي تساءلون به وكياي الله wanda in kun zo roƙo da sunansa kuke cewa a taimaka mu wal arhama kira'ar jumhur nafi'ul madani ibn kasir al-makki nafi'u da warshi da qalun kenan ibn kasir da bazzi da qumbul abu amr zayyan ibn al-ala al-basri susi da hafs duri abdullah ibn amir ash-shami ibn zakawan da hisham ibn ammar da عاصم ابن أبي أبي النجود الكوفي حفص كنان دا شعبة ساء da yaqub al-hadrami da riwayat kenan da kuma abu ja'far yazid ibn al-ka'ka al-madani wannan qurra'un gabaki ɗaya su sun haɗu suna karantawa wal arhama inna allaha kana alaikum raqiba sai wata wattaqullaha allazi tasaaluna bi wal arhama ku ji tsoron Allah da in za ku yi roƙo da shi kuke roƙo wal arhama kuma ku ji tsoron zumunci bi Allah ta hakar ku yanke zumunci saboda yanke zumunci yana da matsala inna Allah kana alaikum raqiba Allah yana kula da ku duk inda kuke to ka iya ce min aliyu kisai da khalaf al-ashir da hamza su kuma suna karanta wattaqullaha allazi tasa'aluna bihi wal arhami sai zanto taqdirin shine wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah wanda da sunansa kuke roƙo wal arhami ay wa tasaaluna bil arhami kuma kuna roƙo a ba ku dan zumuncin da ke tsakanin misali ka zo wajen mutum sai ka ce ka dubi zumuncin da ke tsakanina da kai ka bani dan zumunci inna kana alaikum to Anan malamai sun yi maganganu kamar yadda al-samin al-halabi Allah ya ji kansa da rama a cikin addurul masul ya kawo bayan nan kuma al-imam al-qurtubi al-imam abu ja'far muhammad ibn jarir al-tabari al-imam ibn kasir da sauran malamai da su shari da su abu hayyan al-andalusi duka yawancin malamai sun yi bayani akan tawjihin wannan kira'a daga cikin abubuwan da malamai suka faɗa shine wata anan wattaqullaha allazi nuna bihi ku ji tsoron Allah wanda da shi ne kuke yin roƙo abinda Isa aka ce wal arhami wanda ƙira'a ce bita saboda makwabtakar sunan da aka yi masa jarra da ta yi shi yasa shi ma aka yi masa jarra wannan kuma ba saba ba ko bane a wajen larabawa mujawara ce ta sa shi ma aka yi masa tunda aka ce bihi الهاء هنا ضمير مبني على الكسر في محل جر مجرور بباء حرف جر sannan sai aka kawo wawul ataf immediate sunan da ya biyo bayansa shine al-arham dan haka sai shi ma aka masa jarra saboda mujawara wanda ana yin haka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce idza qumtum ila salati fawsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi wujuhikum sai aka ce me wa julikum kaga anan asali kafa shafarta ake ko wanke ta ake wanke ta ake amma saboda an ce wamsahu bi wujuhikum wujuhi ta samu kisira. saboda babu to da aka zo arjul ma sai aka yi masa kisra wa arjulikum ila al kenan aka tafi a haka wanda mujawara tana yiwa a haka ta kuma iya yiwa ya zanto wattaqullaha allazi sa'a shi yasa wasu ma daga cikin qurra wasu daga cikin malaman lugha kamar yadda abin nan alfara yake cewa ni in zo bayan liman na ji yana karanta faɗin Allah wata wattaqullaha allazi sa'a nabi wal arham bi kasarin mim zan dauta kalma nan kama gaba malamai suka yi masa rabbi suka ce masa ai ba laifi bane saboda ga shiga shiga ma ka'ida ga tuka ma na waka bayan ma ga wannan ga can kuma da ubangiji subhanahu wataala yake cewa tunda wasu suka ce ya za a yi wannan damiri ne damiri kuma ba a kira shi damiri ba sai saboda rauninsa wajen bayyana wanda ake so ya bayyana sai ta hanyar khitabi ko gaiba ko kuma ah, abin nan ah, takallu to ya za a yi lamiri dan ya dau jarra kuma zo ya rinjayi suna sai aka ce to ai an saba yi haka A ƙur'ani ma ga wannan ga can kuma inda yas'alunaka an ash-shahr al-haram qital fi qul qitalun fihi kabirun misali yas'alunaka yas'aluna fi'il mudari'in ko ba kenan ba marfu'un bi thubutin nun li'annahu min af'al khamsa وفاعله ضمير مستتر تقديره هم وكما كتي والواو فاعل في محل رفع والكاف ضمير آه، متصل مبني على الفتح في محل نسب مفعول به يسألونك باشي كلام عن الشهر الحرام عن حرف جر الشهر اسم مجرور بعن وهو مضاف والحرام مضاف والحرام نعت للشهر والنعت يتبع المنعوت سيذنتو وشبه جملة من عن والشعر الحرامي متعلق بفئل يسألونك قتال فيه أي عن قتال فيه سيذنتو وانا شيما آه، وانا عن انتازو تاي وانا جرع وفيه جار ومجرور قل قتال فيه كبير قل سيمت فئل أمر مبني على سكول لا محل لهم في الإيراب قتال muftada ko marfu'un dama shi wannan ba shi da matsala wafihi fihi sai ya zanto خبر لمبتدا الاول الخبر الخبر لمبتدا wanda yake al'awwal kenan sannan sai kuma kabirun shine khabar na biyu والجملة من قتال في كبير في محل نسب المقول قل وصد عن سبيل الله الواو هنا واو الأخر مبني الفتى لا محل لها لا محل لها من العراق وما لا محل له من العراق صد مبتدا مرفوع باشر مثلا وصد عن سبيل الله عن سبيل جار ومجرور wa lafzul jalala mudafun ila sabil shi ma wannan ba matsala wa saddun an sabilillahi wa kufrin bihi wa saddun an sabilillahi sai me wa kufrun bihi ko wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi kaga anan an kuso da majarur a tsakankanin inda suke masu rufu'a wanda kuma sai da aka tsallake suna aka aka baro shi da wurin da ya kamata ya zanto a nan yake aka tsallako da shi aka raba shi tsakaninsa da waanda suke aka sa shi a tsakankanin marfu'at in ka kula wa saddun an sabilillahi wa kufurun bihi wal masjidil haram ko ha kufurun bihi alba'u harfu jar ko wal ha'u damirun majrur ko al masjid kuma sai shi ma ya zanto an masa jarra saboda wannan ba'u dan haka ana iya yi wa suna jarra saboda ya makwabtaci lamiri wanda yake majiro wannan dai wani abu ne na nahau da ka iya gani to sai abu na biyu da malamai suka faɗa a wajen wal arhani suka ce to ma an ji wata wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah da da shi kuke roƙo in za ku wal arhami ko kuna roƙon junan ku da zumunci sai aka ce zumunci ai ibada ce. sadar da zumunci ba ibada ba ce sallallahu alaihi salama ya ce silul arham hadisin Bakar da hadisin abu Hurairah da hadisin nana aisha da sauransu to za ka iya roƙon allah da sada zumunci tun da roƙon allah ne da abin da yake aiki na ne wannan tawjihi na bikin tawjihi na kuma wata ƙulla lalari ta wal arhami sai suka ce da a jahiliya haka ake amma daga baya ta ƙarfafa hukum akan cewa ba a roƙo da zumunci taujihi na hudu kuma aka ce wata ƙulla allazi ta sa'alu na biyu wal arham idan ki junan ku ne ai ba ma da zumunci ba kana roƙon mutum ba da ɗansa ka ce ya baban wani ya mai wani da wance ba ni sai ya baka amma sai ka duba ka gani shi ɗan adam in ka haɗa shi da wani abubuwan ai yana samun amfani da su misali mutum yana da sai ka zo ya baban wani a bani dan wani da wani ko ba komai ya kalli ya'yan yana jin daɗi ko ba komai shiryayyu ne da zai ji daɗi a danganta su zuwa gare shi ya dan wani da wani a bani dan wani da wani yana alfahari da mahaifansa yana kai dangantaka zuwa gare shi wannan ijunan mu babu laifi in ka zo ma ga ka ɗauki mutum dan agwagwarsa ko kazarsa amma idan abin da shafi tawassuli ne zuwa ga ubangiji to wannan sai abin da shari'a ta koyar da mu kuma ga iya abin da shari'a ta koyar da mu wanda yin haka shine halacci ga annabi sallama da nuna kauna gare shi da kuma tabbatar da ma'anar ashadu anna muhammadar rasulullah shine wa Allah yu'badallahu illa bima shari'a ba za a bauta Allah ba sai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya da shi na shari'a Allah ta'ala ala'a. to sai inda yake cewa Allahumma inni as'aluka وأتوجه إليك بحبيبك المصطفى عندك يا حبيبنا يا محمدا ويا محمد صلى الله عليه وسلم إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول يا نعم الرسول الطاهر اللهم شفعه فينا بجاهه عندك يا نعم الرسول الطاهر سأمن تاسو gashi yadda abin yake cewa Allahumma ya ubangiji inni as'aluka ina roƙonka wa atawajjahu ilayka kuma Allah na fuskance ka bi habibika na sa annabinka masoyinka al-mustafa zababbe indaka a wajenka mana Allah na taho na tashi tahowa ban taho don na san ni in zo ba za ka karɓe ni ba sai na taso masoyinka zababbe a wajenka na sako shi a gaba ba wai gani gashi ba a salo ne na zance ma'ana Allah ka dube shi kamar dan shi ya muhammad ya annabi muhammad inna na tausayi kuma yanzu kamar da allah ake gaya wa cewa ya allah gashi na taho wajen ka dan annabi ka kalle ni to kada annabin kuma a tambaye shi ce ai bai san da ka taho sai ka juyo kuma ga annabi ka ce to ya muhammadu ya annabi muhammadu ya habibana ya inna na tawassalu bika ila rabbika ko da za a tambaye ka ya muhammadu mun yi tawassuli da kai zuwa ga ubangiji fashfa'a lana inda al-maula al-azim aje a karɓo mana shafa'a da ceto a wajen Allah wanda yake majibincin lamarin mu mafi girma ya ni'imar rasulu bahir ya madalla da wannan manzo jakada sarkakakki Allahumma ya sai kuma aka duba ubangiji ya Allah mu shafi'ihu fina Allah ka bashi ceton mu bijahihi inda ka Allah dan alfarmarsa a wajenka wannan shi ma tawassuli ne na bid'a ma a zuka kumanta yana ce muku wani makaho ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko to bari ku je da isa take shi wannan makaho da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana nan imamu tirmidhi ya rawaito shi da nisa'i da imamu nasa'i da wasunsu kuma hadisi ne wanda yake da imam ahmad da sauransu kuma hadisi ne wanda yake ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi ce masa ya je alwala ya sallah raka'a bi sannan ce ka ce اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة إذا أشان حديث wannan akwai bambanci tsakanin wannan da wancan na ɗaya dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana wajen yace je kai alwala jiye alwala ya ce ka yi sallah ya yi sallah ba ya yi abin da ake so na tawassuli ba sannan ya ce kuma ka ɗaga hannu ka bada abin da zan faɗa ka ce ya ubangiji inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika sai malamin aqida suka ce idan ka kalla bi nabiyyika da zatin annabinka ko da addu'ar annabinka sai suka ce in dai da zatin annabin ka ne to ko bayan manzon Allah ya rasu za a ci gaba da tawassuli da sa. in kuma da addu'arsa ne to sai san da yake da rai ne za a ci gaba da addu'arsa to waye ya kamata ya gwada mana ya abin yake ba sahabbai ba sun sai na abakar kusan ya zo ya shuɗe cikin ɗan shekara biyu aka yi aka tafi don haka ba a rawaito abubuwa jingin a lokacin sai na abakar ba ana ta fama yawanci ma an tattafi yaki domin akwai waɗanda ba su ƙara wata biyar a madina ba har sai na abubakar ya rasu domin manzon Allah yana rasuwa sai na abubakar yana karɓa ya tarar da matsala take a wajen ko kwana ɗaya ba a yi ba aka ce kabilar kaza da suka musulunta sun balle kabilar kaza sun balle kabilar kaza sun balle ya zanto kusan in ka bar tsofaffin kabilun da suka musulunta tun da duk wanda suka musulunta daga bayan sun yi da wasu kuma ba a cewa suka yi da amma sun ce to sun daina ba da zakka kuma gefe guda ruma manzo Allah salama ya kai musu farmaki inda aka tafi yakin tabuka ba ai ba aka dawo dan haka a shirye suke su zo su dan kwafa manzo Allah salama. ga ƙauyawa can na gefe su ma da basu musulunta ba sun ji annabi ya rasu suna neman inda za su yi haɗin gwiwa da su a zo a farma musulunci gashi ko manzo sallama ya tura wasiƙa zuwa ga fasha tun bayan dawowar tun wajen yakin haibar bayan dawowa daga sunan hudaybiya su matan sun shirya za su zo su yaƙi manzo Allah sallama to manzo Allah sallama kuma dab da ya tura rundina ta Usama wacce za ta je ta kai ɗauki inda aka kashe ƙurrabu na manzo Allah sallama yana bakar yana tashi ya ce farko abin da zai satin da manzo Allah ya rasu ya shirya rundunar Usama ce ku tafi to har yanzu magana ce ta ta rundunar an tafi kenan sannan sai yana abubakar ya kulla tutoci goma sha biyu ba wata wata ba a cikin take a lokacin suka can jazira suka wasu duk inda aka ji wani wanda ya fito ya da'awar annabta da akwai wanda suka yi da'awar annabta da waɗanda suka ibada ba zakka sai na abokan sai da kusan cinye shekara yana yakansu Allah ya sa aka ci nasara rundunar usama ta ci nasara ana dawowa ya sake ɗiban makudan sojoji ya tura wasu sha domin su yaƙi ruma sai ikir matubun abijan su shura abin ibn hasana su abu ubai ta ibn jara su sa'ad bin abi wa su abu bin al su suka yi can can kuma su musanna ibn al-harisa su khalid ibn walid su kuma su yi can to ana tafiya sa'annan kuma izo gyara gida ana cikin haka aka zo masa da magana hada alkur'ani aka hau aiki ga dangana ana aka haka sai na abu kare rasu a lokacin kuma a lokacin ma ba rikice-rikice da yawa domin sai na umar an tura shi alƙalanci har ya gama tenuwarsa ba wanda ya taɓa kawo masa ƙara saboda kowa ya san haƙƙinsa ya san haƙƙin makwabcinsa ya san akwai afuwa akwai rangwame akwai uzuri kowa ba wanda yake taka wani a to sai na abokan yana rasuwa kuma shekara biye sai na umar ya zo to don haka da kan sai na umar za mu duba me ya faru a lokacin sai na umar ka iya cewa sai na abokan ya karasa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana lokacinsa albarkar lokacin duk irin ta lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar yana zuwa sai aka fara samun canje-canje saboda an samu wasu shishigo musulunci a hannun sai na Umar aka karbo Roma a hannun sai na Umar aka karbo Fasha a lokacin aka karbo Baitul Maqdis a lokacin aka buɗa masa daular musulunci ta da ƙaya yanzu dole ana buƙatar gwamnoni kuma yanzu an samu wa'ansu tabi'ai da suka taso wa'anda lokacin da manzara sama yake da rai ba su da rai yanzu kuma sun girma sun ba sun kai shekaru ko waɗansu kuma sahabbai ne ƙanana ba su rayu da manzo Allah su salama ba ko sun rayu lokacin manzo Allah yana eh, lokacin suna ƙanana a shekaru to yanzu dole lokaci ne na tabbatar da constitution da shari'a wata rana sai na kuma Allah ya ƙara yadda a gare shi an shiga fako fari kai na ruwa ba ruwa ana buƙatar ruwa da za a istiskari sai na Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi da ya tashi sai ya ce ina Abbas ke baffan manzon Allah sassa aka nemo Abbas ya ce ka roƙa mana Allah mu samu ruwa mana addu'a sannan ya ɗaga mu ce ya ubangiji sanda manzanka yake da rai mun kasance muna roƙonka da shi ka ba mu ruwa yanzu kuma ya koma zuwa yanzu Allah muna roƙonka da babban manzanka ka ba mu ruwa to anan ɗayan biyu ko dai sai na Umar ya yi kuskure ya za ka yi ka bar annabi sallallahu alaihi ka tafi wajen Abbas da annabi da Abbas waye bi ko Abbas da aka tambaye shi tambaya ba aka yi masa wanda ya halatta ya faɗa ka ce kai da annabi waye babba kai da annabi waye gaba waye babba shi abbas dan uwan mahaifin manzon Allah sama ne gidansu daya shi yadda abdullahi yake ibn abdul muttalib haka abbas yake ibn abdul muttalib amma manzon Allah sallallahu alaihi da aka tambaye shi aka ce waye babba me yace yace huwa akbar minni annabi shine gaba da ni ghaira an ne wulittu qabla sai dai sai da aka haifa aka haife shi kaga ladabi ke ta fuskar karmawa da zaka yi cewa ne gaba da shi ma ai a shekaru amma sai ce ghaira an ne wulittu qabla in magana haihuwa kake sai da aka haifa aka haife shi amma shi ne gaba da ni kuma sai na bakar ya gaya mana manzon Allah sallama da rayuwarsa da mutuwarsa duk ɗaya ne ma'ana darajarsa ba abin da ya rabu dan da ya zo isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an lullube shi an rufe masa fuska da farin tufafi da ya zo ya buɗe fuskar ya yi kuka ya sumbace shi ya rungume shi ya yi kuka me yace yace ibta hayyan wa mayyitan ya kana nan a tsarkinka da ranka da ba sallallahu alaihi wasallam da haka inda ya halatta a yi tawassuli da jikin annabi da rayuwarsa sanda yake da rai to in ya rasu ma za a ci gaba to me sai na Umar dan manzo Allah ya zai ajiye kuma dawo ya da Abbas manzo Allah sallallahu alaihi a mace ya fi duk duniya da abin da yake cikin ta a ko ba haka ba to tunda sai na Umar har ya ce to ya ubangiji a da muna roƙonka da manzon Allah ni kuma baya nan wannan ya nuna ashe da addu'ar manzon Allah ake roƙo kenan san da yake da ramma kuma gashi a aikace manzon Allah ya ce yi alwala yi sallah faɗa abin da zan faɗa sannan mu ɗauka ma cewa mu ɗauka mu ƙaddara cewa ya yi tawassuli da jikin annabi sassala mu ƙaddara cewa ma duka ba wancan dalilan da muka kawo to bayan shi kawo mu wanda aka yi haka da ko annabi wannan kaɗai yake so ba wata mata ta zo masa ba ta ce ya rasulullah ina farfadiya ina so a roƙa min Allah in samu lafiya mazala ya ce shi irin wannan ya gaya masa ya ce in shi iti da autu laki in kin so zan miki addu'a wa in shi iti sabarti falakil janna in kuma kin so ki haƙuri Allah zai baki aljanna sai ta ce ya rasulullahi to na haƙura ina son aljanna amma roƙan min Allah Allah a kashe kada in dinga ina ina ina ina kada kada ciki ya dinga bayyana ana ganina in zan yi farfadiyar kada na ya manzo sai mata addu'a to da ya halatta a ce a yi tawassuli da zatin annabi sallallahu alaihi wasallam a sai ce to shikenan ki je ki dinga roƙon Allah da ni ko ba haka ba shikenan lokacin da manzo Allah ya kira Abdullahi dan Abbas ya ce ya gula wannan dan ya nuna maka cewa wannan yaro ne za a gaya mai magana da haka bai kamata a bar wani abu ba duk maganar da take ita ce ita za a gaya mata dan yaro kai mai karin magana ba zai gane yaro ne sa ta sa masa takalmi mai kyau kai ba ma bani karin magana da na taba sani tun da nake a duniya farkon karin magana da na sani har shekarar ban manta ba da ban san akwai wani abu sunansa karin magana to sai wata rana ina da takalmi a lokacin ana yayin kambos yara ana siya musu kambos nan to sai aka sai min canvas mai kyau wanda duka duka yara na wannan lokacin nan gwamma ba da shi sai ni to ne kuma abin da nake so a lokacin a yarinta ko ina tafi da wannan canvas duka inda zan je to sai ake wata munasaba ta biki ta suna a gidanmu zuwa su ci abinci da yamma kuma mata ɗan mata da kuma yara ƙanana su je su yi abin da ake kira gaɗa a lokacin kuma da ba a yi wadatar da ba irin ta yanzu ba shi. akwai wadatar amma babu barna da za ga duk kudin mutane kaya kala ɗaya ake wa yara har a gama suna Ma yanzu ne kowa za ta karɓi biki ko suna zai zama wa da yara kala kaya kala kaza ita ma kala kala sai aka ba da takalmi na na sarka da na saka sai baba ta ta kira wani sai ta ce shira takalmin na saboda in an jima idan an tashi yara za su yi gaɗi kai ma ka saka na ce ni ne a babban wannan takalmin ci gaba da sa'o sai na sa kuka su sai yaya ta ta kira wani sai ta ce kaga ka cire kamar yadda ta ce maka saboda dan tuwo gobe ake wanke tukunya sai na ga to a zuciyata na dade ina juya wannan magana dan tuwon gobe ake wacce tukunya me ya kama magana tuwo a cikin magana sha saboda iya abin da zan iya fahimta kenan wai in ba da misali a kan kai to amma a hankali a hankali sai kuma karin magana ya ware min a zuci sai na fahimci me ake nufi da dan tuwon gobe ake wacce tukunya da aka kana magana da yaro karami ai ba za ka cusa masa magana da ba zai gane ba ba za ka yi masa zaurance ba abin da yake bukata shi za ka bashi wanda zai fahimta to ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Abdullahi ibn Abbas ya gaya maka duniya cewa yaro yace ya ulamu inni u'allimuka kalimat dan koya maka wasu kalmomi masu amfani ihfazillah يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله wa idza sa'alta fasalilla in za ka yi roƙo to roƙi Allah kai tsaye da a ce ya halitta a yi ne da manzon Allah su sama ko a roƙe shi ya roƙa wa mutum Allah bayan rasuwarsa to da sahabban nan da manzon Allah da farko ya gaya wa su sun gwada sun gwada a gaban da sun gwada wa mutane da sun bari an ga yadda suke yi amma a rayuwarsa kan tabbas abu ya rikice a zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zai yi addu'a kuma Allah zai karba saboda wannan bawan Allah wannan bawan Allah da ya roƙo cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya yi masa addu'a ya yi masa addu'a kuma ya sa shi ya yi kaza to sai mu ce kai ma da a ce za ka gaba da annabi in ya sa ka kai sai mu ce ya halatta haka wannan sai ta zama a turai. wa waqi'atu aya la tusbihu hukuman lil umur abu in ya faru akan mutum daya a lokacin manzo Allah sa in ya saba wa abin da ya saba faruwa akan rabuwar mutane to baka dauko abin da ya faru akan sa kace zai faru akan kowa misali sahalatu binti suhaib matar abu huzaifa a zo da amin zama ta sai a rasulun Tunda aka hana tabanni tabanni shine adoption ka ɗauki ɗan da ba naka ba kamar da shi ɗanka da ana yin haka kawai mutum ya ɗauka sai ce to kai daga yanzu ka zama ka zama ɗana to za zai gaje ka za ka gaje shi ya zama ɗa sosai kawai ya fita daga asalin danginsa ya ya dawo kanka sai Allah ya ce a ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah ya lam kuma abaahum fa ikhwanukum fi din wa mawahid to Salim yana hannun abu huzaifa kuma ya mai da shi na. da haka sahalatu bintu suhai matar abu zai ta zama ita ce uwarsa kenan kuma ɗa ya halatta ya shiga ɗakin uwarsa ko bai halatta ba duka yanayin da ya shiga tare da uwarsa ba ne idan uminan fitna ko idan uminan fitna to da aka hana banni aka ce kowa a mai da shi wajen sunan babansa yanzu ya dan ya ba muharraman amma duk da haka ya riga ya taso ya girma a gida yanzu an ɗauke hukuncin maharamanci amma har yanzu kuma sabo ba a ɗauke shi don haka yana shiga gidan ya fita ya shiga gidan ba sai ya nemi izini ba kuma zai iya zuwa mahaifarta a cikin daji to shi kuma abu huzaifa sai yake damuwa saboda yaya wannan balagaggen namiji zai dinga shigowa ɗakinsa da matarsa a cikin gida to ita kuma ta saba da yaro shi ma ya saba da ita ba za ta iya ce masa ɗauki kayan ka fita waje ba shi ma kuma abubu zai huzaifan kawai da alama ke nuna wato Allah ya sa mata ce mai hankali kusa wasu matan dan in za ka nuna alama dubu ko sun gane ba za su nuna sun gane sai ta kawo ƙararsa wajen annabi sama ta ce ya ina ganin mijina yanayin mun wani gani gani saboda abu saboda salim yana shiga waje na da aka haramta tabarni shi kuma baya jin daya yana tsoron kai ya ce a ce masa sai maza Allah ya ce to shi kenan shayar da shi sai ya haramta a gare shi. ki ce ki shayar da shi ce ya rasulullah ya girma ba sai maza Allah ya kuma shi ya ce arzi'in ki zahrumi na ki je ki shayar da shi sai ki haramta a gare shi ce ya rasulullahi har gemu ne da shi ba rana ce na ce ki je ki shayar da shi ya haramta a gare ki sai ya suna balaga mabalaga rijal ya kai fa inda manyan maza su shi kai rana ce ni dai na ce ki shayar da shi zai haramta a gare ki sai ta samu kuma ya za sai ta shayar da shi zai haramta a gare ta yanzu wannan ya faru akan salim maula abu kwazai salim maula a jirgin zai ba yanzu akwai wani sarrafo salim din a yau ko sunanka abu ba almajirin sunan sunansa salim wanda ya dinga shiga din akan matarka ta shayar da shi ko to me yasa ba a ɗauki wannan wahadisa gashi annabi ne ya ce arzihi ta hurmi lahu zahiriya sun tafi akan cewa ba laifi wa matsala ta irza'ul kabir cewa in dai mace tana son mutum ya haramta a gani to ta shayar da shi ka san an ɗauko rigima ko domin ko a ma sun yi sabani wanda suka taba kan cewa za a iya shayar da shi suka kafa hujja da wannan hadisin na kisan sa halatta bintu suwaye to aka ci to kai fa yi za ya za a shayar da shi bintu kaga kai ne yanzu ba za ka tambaya ka to wai shi ita sa'ad bintu sa'ad da ta shayar da salim ta yaya an dai shayar da shi kuma dai ta yaya to amma malamin da suka ce wannan abu ne da ya faru akan mutum daya a lokacin anan zuwa ko ba zai mare ki ba ka haka malaman usulun duk suka kalli wannan suka bai taba faruwa ba sai akan wannan da haka ya halatta kawai suka ce ah, a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda idan wasu ɗan uwansu suna so su shigo wajen su wanda asali wayanda asali ba maharamansu bane ba mazala ce to ku shayar da su wanda sai su haramta a gare su a gare kuma sai su shayar da su sai su haramta a gare su ummu salama da rana aisha duk sun tafi akan cewa za a iya shayar da mutum kuma ya haramta da mace to amma wai da ake yin ta hana na aisha da tafi akan wannan ra'ayin ba wai shayarwa ne ce take haramta take haramta ba akalla sai an shayar da mutum sau biyar to kai ba wanda ya dinga shiga yana dadin ba ai ya fi sauki fiye da wancan ko to amma da a ce wannan matsalar matsala ce da ta shafi kowa da kowa to da ba mu laifi inda annabi ya ba da doka a yi kaza ko ranka ya so ko bai so ko ka fahimci kimar ko baka fahimta ba dole a yi amma malamai da suka duba suka ga wannan matsala ce ta mutum da ke sa suka kawo da ka'ida waqi'atu ayn la taslu suna hukumar umum abin da ya faru akan mutum daya ba lallai ne zan kowa sai ya faru akan sa ba mutumin da ya zo ya lai na haraka na auka matata da rana a watan ramadan Allah ce to je ka ka ka ka ko ka ta wuya ya rasulullahi sai dai in wuya na goyon ta. ba wani wuya da nake da shi in ba nawa ba sai na matata Allah ce to je ka kai azumi na wata biyu ciki ya sa na kasa na fara ɗaya ma sai kuma na wata biyu ne zan iya ai na kwana ɗaya ne ya gagara Allah ce to je ka ciyar da miskinai guda sittin ce to ya rasu da ɗaya da Allah a cikin na babu wani abu da wani abu mai rai zai iya ci ala ce to jira sai ga sadaka an kawo ta dabino ba za a ce to ɗauki ka je ka ciyar da miskina ya ce arsala akwai miskini da ya fi ni na rantsa da Allah ma bayan da labar da ya duka gaba da bayan madina ba gidan da ya kai da talauci ba a ce je ka ci ciyar kan kanka kai ba yanzu wani yanzu sai ka bashi wannan fatawa ta ba wa kansa kuma ta yi nan Allah ya damar da zai hata wannan bai sa ba za mu ce shi ma waƙa'atu ainihin bacci ai akwai akwai misalai ne yawa da haka wannan matsala matsala ce da ta faru a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya halatta a lokacin rayuwarsa suna ma zuwa su nemi ya yi musu ya roka musu Allah in ta rikice ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma ya koya musu yadda in su za su roka da kansu ga shi yadda za su roka wannan mutum manzo Allah ya ce ka ce Allahumma fashaffi'u fiya shi ma maza Allah ce Allah ka bani cetonsa ka taimake shi saboda addu'ar da na masa to kaga wannan manzo Allah su ma yayi masa addu'a kuma shi ma ya sa shi yayi addu'a amma idan ba haka ba bai halatta wani ya zo yi irin wannan addu'a ba ya zo kuma aka ce a wata cewa wani mutum kana ya tare ila Usman ibn Affan bi hadatin lahu wani mutum yana zuwa wajen sai na Usman ya kai ya komo akan wata bukatar sa sai sai na Usman sai sai sai Usman ibn Affan yake cewa je ka ka ko abun alwala sai ya ko alwala sai ya alwala sai ya zo masallaci ya salla raka a sai ce Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma wannan riwayar tana da illa cewa ya faru a bayan lokacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a shirka din Allah ya kansa da rahama ya kawo a cikin majmu'ul fatawa cewa wannan magana wato tana da illa saboda haka abin da ya halatta shine yin tawassuli da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin da yake da rayuwarsa a zo a nemi addu'a wannan ya halatta amma bayan komawarsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan rasuwarsa to baya halatta kuma saboda shi bai koyar ba a cikin shari'arsa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mun kawo kuma kisa sai na Umar cewa gashi ya nemi istisqali da addu'ar Abbas ibn Abdul Muttalib Allah ya kare da a gare su baki da daga cewa abubuwan da ke ta ce wa as'aluka bin asma'il maktubati bi jama'ati jibril Allah yana roƙonka da sunayen da aka rubuta su a kushin mala'ika Jibril da sunayen da aka rubuta su a cikin kursi da sauransu wannan kuma kaddamar da wani abu mai kama da wannan a baya wanda cewa duka bari ne na tausiri wanda kuma bai halatta ba daga cikin abubuwan da ba mu kafa yana cewa wa asaluka Allahu bi haqqi ma aqsamtu bihi alayka Allah ina roƙonka saboda cancantar ina roƙonka da abin da bi haqqi ma aqsamtu bihi alayka saboda haƙƙin ko ina haɗa ka da haƙƙin abin da na yi rantsuwa da shi a gare ka shi ma wannan su tabbata su ne na bid'a wanda shari'a ba ta koyar da mu ba sannan yana cewa wa asaluka an tusalli ala sayyidina muhammadin wa ala sayyidina wa ala ma khalaqta min qabli an takuna as-sama'u mabniyatan wal zuwa bi karshe shi ma wancan ya a cikin wannan hizbin a hizbin baya ma kuma ya mun kuma yi bayani a baya cewa bai halatta ba sai bakwai wanda shi kuma aka ce ana yin sa ranar lahadi imam faɗi wannan din a ya cewa bai halatta ake ɓance wani ba ce ranar kaza ake a cikin yana cewa an tusalli alaihi wa da ali adada adada menene musabbihuka ko adada man sabba haka wa qaddasa laka adada man sabba haka wa qaddasa laka wannan shi ma yana cikin nafiyar qawl wanda duka bai kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba sai kuma matsalar da muka tattauna a baya sun cewa yin salati ga wani makar sallallahu alaihi wasallama wannan insha Allah a cewa idan muka zo jira'ul afram za mu tattauna matsalar sosai za mu da abin da malamai suka faɗa za mu ji magana shehu islam ibn taymiya da magana ibn al-qayyim da magana ibn kathir a cikin ya yi ina na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima da kan allah kuwa da zai salli alaikum wa malaikatu wannan inda ya faɗa ya ƙara maimaita Allahumma salli ala mala'ikatika al-muqarrabi ala salli ala mala'ikatika har zuwa inda ya ja wajen an zama min akthar junubika wa qaddaltahum ala al-wara to wannan shi ma ya daga cikin abin da insha Allah za mu tattauna a kansa sai da ke to Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salihul husni wal jamali wal bahdati wal kamali wal bahari wal nuri wal buldani والروح والغرفي واللسان الشكور والقلب المشكور والجيش المنصور والبنين والبنات والأزواج الطاهرات والعلو على الدرجات بها الازواء إني كنت صاحب الرغبة والترغيب والبغلة والنجيب والحوض والقبيل وأنا maganganu ما masu amma duka tsayin su ba gaba daya salati ɗaya ne kuma ladan su bai kai kai salati da yawa in salima wanda in ya kubuta daga waɗansu abubuwa da ake kawo daga cikin abubuwan da suke cewa ba ba taɓa samu daga kowane daga cikin masu sharhin da la'ili ya faɗa ba ma'ana cikin marubuta amma su malaman musamman wanda muka yi talakin littafin a wajen su. suna gaya mana cewa idan ka karanta sahihul da kafa arba'in a daren juma'a to a ranar nan sai tabbas sai ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka ake cewa ko wanda ya taba wannan magana ni na ji ta an samu lokacin muna yara mun karanta kuma dai na gaya muku mu dai wallahi ko ta biyu ta biyu da ba wai annabi ne shi wanda ya gaya wannan kamar ya san an karanta ba za a yi da aka sake dawa ya ce jama'a wani lokacin idan aka ba da A kamar yanzu ce aka karanta zaɓi mutum su arba'in za a ga annabi kakka je ka yi kamar ka gama ka ga annaba ba matsalar shi ne rashin gaskatawa ne da kuna gaskatawa kuma wallahi billahi mun gaskata a lokacin saboda akwai abin da ya wuce annabi ne sallallahu alaihi wasallam a rayuwar mu me muka sa gaba ne Allah da manzon Allah sallallahu alaihi shikenan sai ce kun san sai ba mu misali misalai biyu ba mu barni ba mu ba ku su ma sako sako a bakina astaghfirullah alazim sai ce wani mutum bawa Allah waliyi ne sunansa hanafi wala uqsim billah us'alu amama Allah kamar yanzu ina kallo lokacin bayan yanzu yana nan ana jefa ma shi mutum da ya mutu da ransa yace shi wannan mutum ne sa Hanafi to wali ya taho shi da albajiransa sai ruwa ya zama shamaki tsakaninsu da inda za su katar teku to kuma wai dole sai an bi ta kan tekun da jirgin ruwa sannan za a wuce a je inda za a saboda ka sai ce da almajiransa gaba ɗaya to jama'a za mu huta teku amma za mu ta kan tekun sai dai kowa ya hau kan tekun ya dinga suna na ya dinga cewa ya hanafi ya hanafi ya hana kenan sai aka dinga ya hanafi ya hanafi ya hanafi ana ta istigata da sunansa ya ce to kafin a wuce sai aka ji labarin wani almajiri ya nufi. ruwa ya ci shi sai ya dawo aka gaya masa ya dawo inda almajirin yake ya sa hannu ya samu shi ya dura shi aka ruwa cikin cewa da cewa ya hana sai da aka fita daga ruwan sai ya ce na sa abin da ya sa kan sai ya ce Allah ka kira sai ya ce gaskiya ne gani ne ya za a ce a kira ya hana ka ce kaza da kaza sai ya ce to kai waye kai da za ka kira Allah mu ka san Allah ka kira mu kira maka shi dan Allah mun ba shirka bace ne ko in dai har wannan ba shirka bace to shirkan maka ma ba mushrikai ba tunda ta suka na abudu billahi yuqarribuna ila allahi sai ce ko kuma soyayyarka da ma'aikin ba ta kai yadda zaka iya ganin sa ba misali da ke ce domin wata rana wani ya zo wajen wani malami sai ya ce masa shi yana so ya mafarki ya gama aiki sallallahu alaihi wasallam sai wani malamin ya ce kai za ku ka iya kan ba ka sharadai ka kasa ya ce shi zai ya ce ba ka san annabi ya ce ai yana san san sosai eh sosai eh ka tabbatar ya ce to shi kenan to gaba ɗaya yau kan ka sha ruwa sai ce masa to amma ka dinga cin kowa ke ce ne yadda ya gaya shakka ba ya yi ta cin wake ya yi ta cin wake a ranar nan bai sha ba komai ba wanda ya kwanta sai washe gari da dawo shi malam dai fa ban gama aikin ya ce to amma ba kai mafarki ya ce to sai na farki ana ruwan sama ga na a wata korama ga shi na kaza ga shi na kaza ga shi na kaza dai ruwa ya ce to da a ce kana son ba aikin yadda kake son ruwa da ka gan to asali ba wani abu da za a ce wai in kai sai ka ga annabi amma tabbas cikakkun masoya manzan Allah sallama na gaske wanda suka haɗa tsakanin madarar soyayyar zunzurutunta da kuma aiki da sunansa suna ganin annabi sallama a sahabban manzo Allah sallallahu alaihi ai mun faɗa mun karanta maqamat din a baya Anas dan Malik yace da wuya mu kwanta bacci dare ya zo ya wuce ban yi mafarki na ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma san da yake bada labarin me yake kuka yake amma Anas dan Malik daidai da ta ku ɗaya bai taba wasa da sunna ba da ya je Basra da ya ga mutane fashewa ya kuka mutane suka zo suka taru a gabansa suka ce menene ya aba hamza mai ka gani zuhuri ya ce aka taru a gabansa ana cewa mai ka gani ya aka yi ya ce wallahi na gan ku na kalle ku sai na ga banga kuna kan wani abu da annabi ya tafi ya bari ba kawai dai kuna yin sallah tare mana har yanzu lokacin lokacin sahabbai ma ba a rarraba masallaci ba duka a haɗa ake sallah to yace amma bayan nan sai na ga duk ɗabi'u kun canja kun bar abin da annabi sallallahu alaihi ya rasu ya bar mu a kansa saboda riko da suna ba ana dan Allah ya yarda haka yake ce musu da habban annabi sallallahu alaihi wasallam za su dawo da rai ba abin da za su gane sai gabas ma arafu illa al-qibla saboda yadda mutanen Madina suka san Anas da riko da sunna da ya dawo Madina suka zo suka taru aka yi cincirin da saboda an san ya yi tafiya ya dawo lokacin abdul malik bin marwan ya dawo aka zo aka same shi aka ce ya aba hamza to ka yi tafiya ka je garuruwa ka ga yadda ake addini ka dawo madina kuma ka tarar da mu hal an karta an akwai abin da ka ga mun dan takaita akwai wata sunna da su abdullahi bin mas'ud suka kai can kufa wacce ba ma yin ta anan akwai wani abu na riko da addini wanda ka zama sakwa sakwa mun san dai ka tafi dole za ka zuba ido kamar dan kasuwa ne ya tafi umara bayan ya gama umararsa ko hajji sai ya je jidda ya gaya farashin kaya suke saboda a ransa suke don haka da ya dawo gida zai ba da labari ce ai ko tafiyar nan da ya ma ya gano farashin kaza da kaza kama almajiri ne da waina ko masallaci zai tafi ya ga waina ana sadaka zai tsaya zai mai da hankali kuma ya gane wajen da yaushe ake fito da wannan waina ko abinci to haka su sunna ce a gabansu ba sa take da ita ana tsammani yace to gaskiya ma an kan shay'an ghayra annakum la tuqimuna sukun abu ɗaya ne daga kun an yi sakaci shine tsaye da sauri da ma ka ga wani dan bida'a wani shawara ki da shi malam ko kuma ya ce maka wai kullum sai ya ga annabi kana kazami ma annabi zai zo kazami ne sai ka gyara kanka tukuna an tabbatar da akan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam amma wasu dan rashin kunya ba da rashin mutunci sai ga sun ce to jira sai annabi ya zo zan gaya wai ma na suna da appointment ma da annabi yake zuwa masa wannan wasu mun gan su da idan wasu sun ji su da kunnuwan mu wasu an gwada mana ni documentary da aka yi akan suriya wanda yusri fauda ya za ka yi mamaki in dai kana da insafi ko su ne irin na in ya ga wannan zai ce wannan ba a ba ne to aka dai tsarin yake ci gaba wataƙila iya wacce ta zo mana nan kenan yanzu a yi a ce mutumin da zai zo a cikin masallaci yana rawa yana kiɗa kuma a ce yana tare da manzan Allah sallallahu alaihi kana jin annabi zai halarci wajen kiɗa da me aka yaki manzan Allah ne ba da su kiɗan bane su nazar ibn al-haris da su abdullahi ibn khatal me suka yi ne zuwa suka yi yaman suka siyo zabiya kuyanga wadda in manzan Allah ya fara karatu sai a sa sai a sa masa kiɗa to ta ya kiɗa zai haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ai sai dai shedan sai dai shedan Allahumma ja'al li qur'ana qala qur'anuka shi'r qur'anuka al-ghina mun yi wannan duka a babu aljanna muke shama'il mun yi magana akan mun yi bincike mai zurfi aka abin shafi kiɗa da waka to amma za a zo masallaci fa ana ta kiɗa ana rawa ka ga dattawa suna rawa abun abun ban dariya ana cashewa a masallaci kuma wani lokaci abin da kake ba sunan Allah ake faɗa ba ba sunan ma manzan Allah ake faɗa ba duk da cewa shi ma akwai mulaha wallahi wata ran sunan wasu mutanen ma za ta ga ana yanzu za a yi hallara da wace waka ake yi ba a ba wannan ba ko wakar da suke eh ni ne ne suke da bibi da wannan wa shehu lillah to me shehu lillah to wannan larabci ne to kaga yawanci mu da abin da muka saba in sun tashi wakar karshe da ita da suke bala abdul qadir shehu shehu ne shehu lillah ita ake rubuwa ita ce ta karshe kafin ta kuma ita ma dai ta abdul qadir ce ya wala da ummul khair la tantani menene a kace ko a rani an ta abi ko menene ko wale da irin da ba a damu da an yi itikadi wannan su ne karshen waƙoƙin da ake yi da su su kuma masu dukan kirji an sa mun ji yanzu gashi nan ai waya ta tona asirin da yawa da cikin su ba an sako wasu wanda da ashar suke cika zikirin ba ma ko ku jiji baran Allah wallahi da ashar kama guzawa sosai da haka ina bayan amfani da wannan dama wajen yi wa yan uwa nasiha kan irin waɗannan waƙoƙin na hauka da ya halatta mutum da dinga barin sa a sa ta yadda wajen kaga mutum sai haka ji abin da suka yi to in baka wasa ba za ka za ka shiga cikinsu Allah ya rubuta maka irin alhakin da yake rubuta musu ba ma daɗi yaɗa su ni ina ganin in dai ba a ka dole sanarwar take ba to ina ganin kawai in ka ji ka toshe kunnen ka kai gaba to irin wa'annan ne fa yawancin za zaka ji suna taimakawa kullum suna tare da annabi wai suna kanan annabi karshe ba ka tambaye su dai annabin sai sai ai ko alƙalami ka gani ko cokali ka gani in dai aka ce maka annabin ne annabin wannan matsala ita mun tattauna ta sosai in ba kula ɗan wa kamar ba su muke in mun zo matsalar ko ba zalunci sai mu karanto in ma akwai na su sai mu ce to ga abin da malaman su suka ce Allah ya samu dace ah, ka buɗo zai rusuni yake cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibul husni wal jamal Allah kai salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'abucin al husn wal jamal al husn kyau al jamal shi ma kyau sai dai akwai bambanci kaɗan tsakanin al husn wal jamal amma idan ɗaya ta zo ba ɗaya to ɗaya ta ɗauki ma'anar ɗaya amma in suka haɗu a waje ɗaya to kowace tana ɗaukar ma'ana kamar in aka ce alhusn wallahu a'lam shine duka abin da za a iya jura sa cikin abubuwan da suke da kyau wanda yawan kallon nasa ma kwarjinin kallon nasa ba zai iya kai mutum zuwa ga cutuwar gona abu an fahimta kamar wata ne kaga wata ai yana da haske yana da kyau kuma za ka iya kallon sama baka cutu ba aljamal kuma shine zunzurutun madarar kyawu wanda watakila in ka gan shi ma firgita ka zai tsorata ka to shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba shi dukkan wani abu da yake kyau wannan babu babu tankawa a ciki wal bahja al bahja kuma shine kwarjini sabon maza ba sa iya haɗa ido da shi si ta cika ido da shi suna kallon da sun kalle sai dai su da kai Wani kamar ko manzo Allah ya cika ta ko'ina ba wani bangare da za a ce bangare kaza ne kadai ba shi da shi amma yana da komai wal baha al baha a masdari ne na bahi abinda mutumin da yake albahi kuma shine mutumin da yake da cika shi ma da kwarjini wal nuri ma'abucin haske wal ma'abucin yara maza amma sifanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da al to mashi walhu, ma'abucin kyawawan mata Da shi ma dai kamar dai abu ne mustahaja ko ba haka ba misali da in kana magana a duniya ne yanzu dan Allah daidai ne a cikin da Allah sun sallama kuma a kalli bangaren iyalinsa a faɗin shi da su kuma kana nufin a aljanna to Allah ta'ala والظاهر والله اعلم كما رينا نفهم الجنه والغرف لكما داكنا والقصور لكما katangu na gidaje kenan a aljanna ko wal lisan shaku da kuma harshe mai yawan godiya wal qalbil mashku da zuciya a bar a gode mata saboda abin da ta yi na alheri wal ilmin mashkur da kuma ilimi wanda ya shahara والجيش المنصور تلندنا دا الله يتبكيتا والبنين والبنات yana da ‘ya'ya maza da mata wal azwajin bahira yana da mata wanda suke masu tsarki wanda wannan karina ce ta cewa wancan alhurin yana nufin matan aljanna al-wildan ma yana nufin ƴaƴan aljanna irin wanda ya tobu alaihim wildan wa khalladu wal uluwi ala darajat kuma Allah ya ɗaukaka shi akan darajoji wal zamzam wal maqam ga ruwan zamzam ga maqam ibrahim wal mash'ar al-haram ga dutsen mash'ar al-haram arfa kenan wajtina bil atham gashi baya yana nisantar kurakurai wa tarbiyatul aitam gashi da renan marayu wal hajji wa tilawatul qur'an ga hajji ga tilawatul qur'ani wa tasbihir rahman ga tasbihi ga ubangiji wa siyami ramadan ga ga azumin watan ramadan wal luwa'il ma'qud gashi da tutar da aka ake kullata wal karami wal jud ga ga karamci ga kyauta wal wafa'i bil urud ga cika alƙawari sahibul raghabati wat targhib shine ma'abucin kwaɗaitar da mutane kan su ba Allah za su samu aljanna da kuma tsoratar da su a kan in suka saba wa Allah wa rarraba kwaɗayi na samun falalar Allah wasu targib da kwaɗaitar da mutane zuwa ga Allah wal baghlati sannan kuma manzon Allah yana da alfadara wannan ji da kuma zaɓaɓɓen doki garma wal haudi sa'annan ma'abucin tarki wal qadi ma'abucin sanda annabiyil awwab annabi mai yawan koma zuwa ga Allah annatiq bis sawab wanda yake magana da gaskiya al-manhut bil kitab wanda aka sifanta shi a Qur'ani da rabuwar littattafai annabi Abdullah annabi ne shi kuma bawan Allah annabi kanzillah annabi ne shi taskar Allah A anan shi ma kanzilla wannan kare shi ma a ja masa layi kenan ko annabi da hujjatillah shine annabi wanda yake hujjar Allah a ban kasa ma'ana Allah ya aiko shi da dalili a bisa manhajin ahlus sunna wal jama'a amma a bisa aqida ta shi'a da hulatul sufiya shine hujjatullah shine wanda sai da shi Allah zai kama ku in ku kusa duk bauta masa kamar yanzu a addinin shi'a tunda mahadi ya faku baya nan to ba da ban tsari na wilayatul faqih ba da Allah ma ba zai ce dan me samu sako suka sa ba tunda bai aiko hujjar sa ban kasa ba kuma ba za a tsayar wa da ba za a yi mutane za ba sai ya zama akwai hujja su kuma hujjar Allah tana jikin annabi da ya tafi kuma ta koma zuwa ga wasiyinsa daga nan kuma ta koma zuwa ga a'immatul isnai al isnai ashara har zuwa kan alhassan al'askari sannan intakalat ila al-mahdi muhammad bin al-hassan al-mahdi shi kuma fa gaba ghaibatan sugura summa raja'a raja'at sugura thumma gaba ghaibata kubra yanzu kuma suna sauraron sa zai fita a raja'a ta biyu ta'ala Allah amma yakuna umrun kabira من أطاعه فقد أطاع الله واللي وأن بداء أيه وأن لا ومن عصاه فقد عصى الله واللي سابه وأن لا يسابه واللي سابه وأن لا يسابه لأن الدقة يعني النبي al القرشي الزمزمي kuma annabi ne shi balarabe ba quraishi ne wanda yake abin a danganta shi da zamzam masu zamzam al asalin mutumin makka a tihari mutumin yankin tihama bakin teku kenan sayar wajen jami ma'abucin fuska kyakkyawa wa tsarafin kahi da ido wanda yake mai kwalli wal asir asil da gangararren kundukuki wal kawdar wa salsabil ga kausara ga salsabil qahir al mudaddina shine wanda ya fi karfin masu kishiyantarsa da wani addinin mubidil kafiri wanda yake halakar da kafirai qatilul mushrikin ne ya kashe mushrikai qa'idul ghurril muhajjiri wanda shine alqa'idul ghurril muhajjiri shine wanda komanda wanda zai jagoranci masu farin wuraren alwala ranar alkiyama ila jannatin ila jannatin na'im zuwa ga aljanna ta ni'ima wajiwarin karim da kuma gwamtaka mai karamci sahib jibril alaihi salam abokin jibrilu wa rasulun rabbil alamin manzan an ubangijin tarikai wa shafi'il muzunibi mai ceton masu zunubi wa ghayatul ghamam wa musbahin fara wa qamarin tamam to da zuwa inda yake cewa sallallahu alaihi wa alihi masallin al-mustafa min aqhar jibilla صلاة دائمة على الأبد غير مضمحلة cewa Allah ya fasa salati har abada fitar salatin da ba zai ba wannan shi ma duka gaba ɗaya ka faro tun daga samun rusin har ka zo ƙarshe a ɗauka ma duka wani lafazi a ciki ya inganta bai kai ka tsaya kai wa manzon son salati irin wanda ya koyar ba amma yanzu ka samu ɗan da yadda suke bi da sahibul husn din nan to wallahi wasu ma a wajen su dafa salatar ibrahim da akwai wani zai zo itara an zo sai ce an zo sai kuma da an zo ma a aka tashan akwai wani waje sunan ma sa ko kun tuno shi ko tara can baya ita ba ya kamata ga mun dan taba wani waje a ciki budo masa din daga ita sai sai ku husain ya ce Allahu sallallahu alaihi wasallam Muhammad ma saja'atil hamali Allah ka yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwargwadon adadin yadda kuciya kuciya ko hasbiya hasbiya ko tattabara tattabara tunda su ne alhama suka yi waka da sajai ko suka yi magana wacce take mai karewa da harafin ikiya kusan ai kamar waka suke ko suna wani tsit tsit to gwargwadon irin yadda suka yi Allah kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ne وهمت الهوائم وسرحت bahaim wa nafa'atit tama'im wa shiddatil amani sannan gwargwado yadda abubuwa na sharri suka taso gwargwadon yadda dabbobi suka fita kiwo gwargwadon yadda laya ta yi amfani laya tana amfani wa nafa'atit tama'im kuma da Allah ta inna ruqa wat tama'im wa jiwalata shirkun yawa ka ne wuta ko ka gani wa hamatil hawa'im wa sarahatil baha'im wa nab'atil tama'im wa shuddatil ama'im wa namatil nawa'im gwargware yadda masu bacci suka yi bacci wannan dama shine mulahazar wa shiddatul amani wannan sanar zama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ma ablajal isbah gwargwadon yadda wayewar gari ta fito ta yi karara ta yi haske wa habbatin riya wa dabbatin ashbah wa ta'amalar hudu wa rawa wa tuqillidatis sifahu وعتقلت الرماح وسحت الاجساد والارواح هذا muku dai akwai larabci sosai mai kyau wanda ya dama asali ko barbari ne ko kuma arabi ne akwai salama min haythu al-lugha amma min haythu al-ma'na wani lokacin akwai abin da ya saba wa shari'a ma daratil aflaq wa dajatil ahlaq wa sabbahat al ka gani al aflaq gurgurar yadda falaki yake juyawa gurgurar yadda dare ya duhu gurgurar yadda mala'iku suka yi tasbihi sai kuma ya ci gaba da bayanin ko ya ci gaba da salati mun kusan dai wa ƙarshe to wannan kamar da muka faɗa sahibu musini su suna ba ta wani muhimmanci da daba a yi to abubuwa kan ta cewa wani ya karanta ta sai kaza ya faru wani ya karanta wasu duk karya ne mafi yawan cikin su a a'lam karya ne domin in akwai abin da ya fi fadala to shine salatin da Annabi sallallahu alaihi ya koyar amma ciki kuma kamar da muka faɗa duka abin da ba lafazi ne da ya saba wa shari'a ba dan an yabi mun da Allah sa da shi ba laifi sai dai baka da tabbas in kai lada nawa za ka samu kamar yadda wanda in yi na annabi sallallahu alaihi wasallam yake da lada goma kuma na annabi sallallahu ya fi saukin yi ba shi da wahala da ya Allah salli ala afdali man tara minhu البحار وسمابيل من طار اللهم صل على افضل من طار منه البخار البخار وسمابيل الفخار واستنارت بنور جبينه الأقمار وتضاءلت عند جود يمينه الغمائم والبحار wannan yabar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ne da wasu abubuwa wanda kuma ciki akwai nau'i na rubuwi wanda kuma manzo Allah sallama ya hana mu cikin hadisi Abdullahi ibn Abbas wanda Imam Ahmad da Imam Nasa'i suka rawaito iyyakum wal ghulub fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulub me ba a yace wai wasu na ganin mun zurfafa ayabanka me muka yi ayabanka ba mu san komai ba sai ce me Allah da ya yi ka shi kaɗai fa ya san ka misali in ka ce wai wasu na ganin wai mun zurfa ba a yi ka ai ba ana nufin kaya ba annabi da safa kaya da shi da rana kaya da shi ne yamma shi ne matsala ba a'a kana amfani da kalmomin da da Allah kawai ake wa amfani da su wannan shi ta ce matsala amma sun ce wai an ce wai an kai tun mana in za ka fara tun daga safa har ka kai dare karewa wa Allah su ma salati ai abun yau ayabe ka ne na'am abin a jinjina maka ne ba wai su ne ba matsalar shi ne kana amfani da kalmomin da ba su dace ba ne ka ɗauko manzon Allah ka ce ya Muhammadu ka kula da ni muka ce ba haka bane Allah ne mai kula da mutane in kai jahili ne gyara in kuma ka gyara kai mu'anif ne kuma za mu maka rashi saboda lokaci ina ganin sai mu dakata a nan sai Allah ya kai mu sani ko ko sati ne zuwa mu ko kuma sati na gaba abin da muka kare ya Allah ya ba da wannan da kuskure ko Allah ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh